san ba wani mahaluki in ya shaida da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka wata ne wanda ittifakan musulmi ga gabaki ɗayansu zaka ga cewa suna yin ittifaki akan wani abu guda ɗaya na nuna ƙauna da soyayya duk da cewa da akwai bara gurbi wanda su idan watan ma ya kama to suna yin baƙin ciki ne suna jin damuwa wala Allah suna jin baƙin ciki da kunci da tsanani saboda kawai wai suna ganin watan maulidi bai cancanta a ce a yi masa irin waɗannan abubuwan ba in ka shiga social media za ka ga suna ta haɗa abubuwa marasa kyau da, rawa da mata suke yi marasa kyau wanda yake ba ma na maulidin manzan Allah din bane amma sai a sa kuma ambatan manzan Allah wai dan a nuna cewa abin da ake yi ba daidai bane saboda haka wannan wata wata ne mai albarka wata ne mai daraja wata ne mai kima da ɗaukaka a gurin Allah ta'ala da manzansa wanda kuma ya cancanta a fito a nuna murna da jin daɗi da farin ciki da zagayowar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda duk wanda Allah ya bashi ɗa ko ya bashi ɗa to yakan nuna murna iya gwargwadansa to ballantana fiyayyen halitta ballantana rahmatan lil wanda Allah ta'ala ya aiko shi ya zama rahama ba ma ga mutane ko aljanu ba zai zama rahama ne ga dukkanin halittun Allah baki ɗaya saboda haka Allah ta'ala yana faɗi a cikin alkur'ani wa amma bi ni'imati rabbika haddith saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da muke aikatawa wanda wannan aya ta kunsa wacce ta nuna idan Allah ya maka ni'ima to kai nuna ka furta saboda haka mun fito mun furta mun yi zikirori an yi jerin gwano an yi zagaye kuma gashi an shirya guri insha Allah wanda yanzu aka je aka yi sallan magariba aka isha'i karfe takwas insha Allah za a ɗora jawabai a wannan gurin da fareti da sauran abubuwan da yake cikin ajanda wanda za a gudanar a wannan guri don haka muna godiya ga Allah da ya ba mu dama muka yi wannan zagaye lafiya muka gama lafiya kuma muna nuna godiya ga dukkanin 'yan uwa maza da mata yara da manya da matasa da dukkanin waɗanda suka zo daga garuruwa daban-daban da ɓangarori daban-daban da muke da su a cikin harka Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya ba da lada Allah ya ƙara arziki duk inda aka taka Allah ya ba da lada duk inda aka taka Allah ya kankare zunubai duk inda aka taka Allah ya ɗaga daraja Allah ta'ala ƙara jagora musaidi zazzaki lafiya da tsawon rai Allah ya ƙara umma zina lafiya da tsawon rai Allah ya tabbatar da mu a ƙarƙashin jagorancinsa ko mun wuya ko mun rintsi Allah ta'ala ya bar mu a ƙarƙashin jagorancinsa Allah ya samu mutu a ƙarƙashin jagorancinsa kuma Allah ya tashe mu a ranar alkiyama a ƙarƙashin jagorancinsa Allah maɗaukakin sarki ya gaggauta bayyanar Imamul Mahadi ajalallahu ta'ala farjahu sharifu alaihi salam a matsayin shi na Nasirul Mahadi Allah ta'ala mu kuma ya tabbatar da mu a ƙarƙashin jagorancinsa Allah azarta mu da samun shahada madaukakiya a ƙarƙashin jagorancinsa Allah ya gaggauta bayyanar Imamul Ujja sannan Allah ta'ala ya jaddada rahama da jin kai ga Sayyid Hassan Nasarullah Shahid wanda ya samu shahada a cikin wannan sati da muke ciki Allah ta'ala ya karbi shahadarsa Allah ya bunƙasa musulunci da wannan jina ne nasu da aka rasa Allah madaukakin sarki mu ma ya cika mana burin mu irin shahadar da ya samu mu ma Allah ya bamu Allah maɗaukakin sarki ya karya Amerika da Isra'ila da dukkanin ƙawayensu da 'yan koransu waɗanda suke da hannu a wajen zalunci da ta'addancin da ake wa 'yan uwan Falastina da wanda ake wa mazalomai a Lebanon yanzu da wanda ake a wannan ƙasa da sauran wurare daban-daban. Allah maɗaukakin sarki ka riƙe hannuwansu Allah ka sanya asara a cikin tattalin arzikinsu. Allah ta'ala ka sa motocin da suke hawa da jiragen da suke hawa ya zama akwatin mutuwansu. Allah ta'ala ya haɗa su gaba da ƙiyayya a tsakaninsu mai tsanani. duk inda musulmai suke kuma Allah ka haɗa kawunan su Allah ka ƙara mana ƙaunar juna Allah ta'ala ka taimake mu da taimakonsa waɗannan matasa namu gabaki ɗaya da suka zo suka ba da gudunmawa a wannan guri Allah ka yi musu albarka Allah ka azurta su Allah ka ɗaukaka su Allah ka kai su maka da Madina Allah ka kai su Karbala gurin Imamu Husaini Allah ta'ala duk wanda bai taba zuwa ba muna tawassuli da wannan tattaki da muka yi Allah ka kai shi wannan guri Allah ka cika masa burinsa Allah ya sa ba za mu shahada ba sai mun ziyarci waɗannan wurare duk wanda ba su taba zuwa ba Allah ka kai su wanda muka taba zuwa kuma Allah ka maimaita mana baki daya Allah ka tara mu a cikin ladan Allah madaukakin sarki ya taimake mu da taimakonsa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal lisa'iri jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منه والأموات وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات رب كثير ورحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفيها عدد ما أحاط به علمك بجودك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين